والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ba haka a ci gaban karatunmu na littafin albidaya fi ilmin nahwi na babban malami aliyun namir za mu tashi insha Allah ta'ala a babi na biyu shafi na sha takwas haka yake ko? albabu thani babi na biyu alismu wa aqsamu suna da kashe-kashensa ka'ida karanta alism ba za ka ce al'ismu ba saboda hamzar sa hamzatul wasli ce amma za ka ji hammala mai wasu suna irin wannan al'ismu kaza amma ƙa'idarsa alism shi sa Allah yake cewa bi isa lismul ku ba da ba za ka ce hafsa kake ba ka ce bi isa ism an gane ko eh. wa fihi tis'atu dawabit akwai bayanai masu tattare mas'alolin babin guda tara a ƙarƙashin wannan babi الضابط الأول بياني نفرقو مي تتري مكا مسألو لون بابي shine mai cewa yanqasimul ismu suna yana kasuwa min haithun nau ta mahangar samfuri min haithun nau ta yanayin samfurin da yake da su ila kismaini zuwa kashi biyu mana suna ya kasu guda biyu idan aka yi kallon irin samfurinsa na ɗaya almuzakkar akwai namiji shine na ɗaya na hauka maka ce muhammad asad alam muhammad suna ne na mutum wanda yake da rai da hankali namiji asad suna ne na dabba mai rai amma mara hankali Kalam suna ne na abin amfani ba rai ba hankali ya kawo nan misalan gaba ɗaya uku daban-daban don kafin fahimci in dai namiji ne to rukuni guda suke tafiya in aka kalle su ta mahangar wannan mazantakar Ina da rai ba shi da rai mai hankali ne mara hankali ne to duka sun tafi ciki saboda haka ɓangaren samfur akwai namiji na biyu almu'annas samfurin mace lahu kamar um uwa ukht uwa fata budurwa saboda haka waɗannan sunayen guda uku dukkaninsu sunayen mata ne to haka in ka kalli eh, nau'in wanda ya suka gabata za ka tara maza ne nau'in wanda suka zo yanzu kuma mata ne to ana kasa suna gida biyu ta wannan mahangar. abba bi mana ya ce bayani na biyu mai tattare matsalolin wannan babi yanqasimu lismul mu'annas ila qismain shi kuma suna wanda yake na mace yana kasuwa gida biyu ma'ana wancan babban kashin da aka yi an ɗauko ɗaya daga ciki shi kuma za a fasa shi saboda haka suna na mace yana kasuwa gida biyu almu'annathul haqiqi akwai mace ta haƙiƙa take amsa sunan mace haƙiƙar ta macen ce yace ismun dalla ala insan in an ce almu'annathul haqiqi shine sunan da yake nuni akan mutum aw hayawan ko yake nuni akan dabba ya lidu amma wanda yake haihuwa in mutum din ne mai haihuwa in ka ga mutum na haihuwa to mace ce ba namiji ba in ka ga dabba na haihuwa mace ce auya bai ko kuma yake yin kwai saboda haka in ka ga dabba na kwai ko tsuntsu na kwai mace ce na hau kamar ka ce fata budurwa baƙara saniya fata ɓangaren mai hankali da rai bakara da rai amma ba hankali to waɗannan mata ne haka an kace kaza tunda tana kwai to an san mace ce an fahimta ko to duk abin da yake haihuwa ko yake kwai in bangaren mutane ne ko bangaren dabbobi ko tsuntsaye to mace ne to wannan shi ake cewa macen haƙiƙa al-mu'annathul majazi na biyu kuma shine macen aro an aro matantaka an bata amma an ka zo ka same ta hakikaninta ba macen bace an gane ita shi kuma ismun dalla ala mu'annas suna da yake nuni akan matantaka akan mace amma in ka bibiya sai ka tara la talidu ba ta haihuwa la yabidu la yalidu abinda aka ce wa macen baya haihuwa wala yabidu kuma abinda aka ce wa wannan macen baya kwai na hau kamar ka ce sura hoto hoto zai ma kwai zai haihu amma kuma mace ne da haka macen aro ne an ari matantaka an lankaya masa dar gida a larabci mace ne su duk da yana zuwa da salo biyu a ce dar ya zama namiji a ce dar ya zama mace shi ina karɓar duka biyu hazihi dar ko ka ce haza dar yana ɗauka saboda haka suna na mace kashi biyu ne akwai wanda yake haƙiƙar macence sakamakon in ka bibiya za ka tar tana haihuwa ko tana kwai akwai kuma wanda ba macen ba ne a haƙiƙa an ari matantaka ne an lankaya masa shi ne kamar misalin da ya ba mu na hoto da kuma wato da an fahimta ko yawa wannan kai da kanka za ka iya bazama a abin da Allah ya ilmantar da kai na karatu ka samu ƙari da zai taimaka cewar ka fahimci abin da aka baka an gane ko ya eh. sunan allura ana ce mata ibra ibra allura tana haihuwa tana kwai amma mace ce an gane ko so da ka mu'annas ne majazi amma ina cewa sauda safiya wannan mu'annas ce haƙiƙi an gane ko yawa Abbabi الثالث ice bayani na uku mai tattare matsalolin wannan babi babin suna da kashe-kashensa alamatu ta'anisi fil asma'i thalatha alamomin matantaka ko mata a sunaye kwaya uku ne da kaga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to wannan sunan mace ne mana bayan ya gaya mana akwai mace akwai namiji a sunaye ya ɗauki mace ya ce akwai ta hakika akwai ta aro ko mm. to kuma sannan sai zo ce to yadda za ka gane alamar abu mace ne ina da alamomi guda uku suna in za ka gane mace ne akwai alamomi guda uku da laraba suke amfani da su ce na ɗaya ta'ud ta'arifin marbuta mm. rufaffiyar ta ta mata rufaffiyarta a sunan mata yana nuna cewar wannan mai sunan mace ce na hau kamar fatima fatima tudin nan wannan rufaffiyarta din alama ce cewar fatima mace ce aisha abida sajida ko ƙanita suka ta kawo su safiya ita maimuna can akwai ta a ƙarshe rufaffiya to waɗannan duka wannan rufaffiyar ta take nuna take sainin take alama cewar wannan mace ce mai wannan suna sai kuma yace alifu ta'anid al-maqsura alif din mata ko matantaka amma tauyayye alif ne tauyayye abin da aka ce tauyayye ya kakkantare an rubuta shi zubin ya sai dai ba ɗigo na hau kamar ka ce salma in ka ji salma a larabci mace ce laila shi ma kare da irin wannan an gane haka najuwa innaman najuwa yana shekani to najuwa gani tattaunawa ta wani ku gana da kai da shi to salma suna ne na mace na cewa gani a larabci mace ce to idan ka ɗauki waɗannan sunayen na salma da na jiwa abinda muka koya wanda ya wuce salma sunan mace ne haƙiƙi ne ko majazi haƙiƙi ne salma tana haihuwa amma na jiwa fa na ganawa jazi an fahimta ko to da ka tafi da wannan tsarin za ka komai na karai a gabanka to wannan alif din ma'ana kamar ya da aka gani a ƙarshe alif ne ana ce masa tauyayyen alif saboda mun mokaɗa shi da aka ya samu tawaya kamar mutum ne ya samu gurgunta ko ya kantare an gane to tauyayyen alif kenan ana bambance shi da ya ta rashin ɗigo kaga nan gaba zuwa gaban kaga ana rubutu an yi gamayya amma an ƙin dugu to za ka san da ma'ana ba haka kawai ba kuma ko ina ake sa ɗigon ba ko in kuma ka kayi ba dugu an zo an ɗiga ma ana yi maka gyara na ciro wannan fa mai dugo ce ka sa sai gane akwai ya akwai alif mai dugon mai ya'ya ya ce mara dugon alif ne ana fahimta ko alif ta anifil mamduda sai kuma alif na mace ko na matantaka miƙaƙƙen alif miƙaƙƙen alif na mata shi ma alama ce take wannan abu mace ce lahu kamar ka ce sahara sahara sahara ga miƙaƙƙen alif nan wanda bayan sa hamza ta zo hamra ya ƙulu innaha baƙaratun safra an gani shi ma da ka kuma ƙur'ani za ka samu wannan sau da haka da sahara hamra safara an gane ko sauda zarqa khadra baida an gani duk waɗannan sunan mata ne saboda wannan alamar ta mai miƙaƙƙen alif to irin suna alamomi guda uku da suke tantance maka sunan mace a cikin zubin maganar larabci ɗin rabi ice bayani na hudu mai tattare matsalolin wannan babi babin suna da kashe-kashensa shi ne yankasimu lismul mu'annas suna na mace yana kasuwa min haifu ittisaluhu min haifu tisaluhu ta ɓangaren saduwarsa aw adamu ittisalihi ko kuma rashin saduwarsa bi alamati ta'anis da alamomin matantaka ila salatati aqsam zuwa kashi uku idan ka zo kan suna na mace amma sai ya zamanto batun saduwarsa da alamomin da aka faɗa na matantaka ko rashin saduwarsa da su ma'ana rashin haduwarsa da su to a wannan yanayin ma yana kasuwa gida uku shine sai ce na farko almu'annathul ma'anawi akwai sunan da yake na mace ne a ma'ana ma'anar da yake dauke da ita na sunan mace ne shine ma dalla ala mu'annatin haqiqi sunan da ake cewa na mace na ma'ana shine wanda ya nuni akan mace hakika, macen hakika. an ga mana hakika. ita ce mai yin kwai ko mai haihuwa walaysa bihi alamatu ta'nid amma kuma babu alama daga alamomin mata da ke riskar suna a tare da shi na hau kamar ka ce hind sunan hindu na mace ne zainab sunan mace ne maryam sunan mace ne ko su'ad sunan mace ne to waɗannan sunayen in ka tsaya tsaye ka kalle su sai ka ga cewar wato ba ta rufaffiya da ga mana alamar da ake gane sunan mace ba alif mai kaike babu tauyayya a tare da su an gane ko to sai yake cewa to in kaga suna haka kuma ya zama na mace ne to mace ce ta haƙiƙa suna ne na mace a ma'ana Dan ka karɓe waccan alamun guda uku a zo hindu da zainab ai ta faɗa da kai kace maza ne ba mata ba ne don ku babu wata alama daga alamun sunan mata a tare da su an fahimta ko ko kace maryam duk yadda aka yi namiji ce to sai kawo wannan magana akwai sunan da yake a ma'ana yake na mace amma inda alama daga alamomin da sunan mata yake da su za ka gane shi ba za ka gane shi sai ce al-mu'annathul lafazi sai kuma sunan mace a lafazi a firici ne in ka faɗa za a gane mace ce shi kuma yace shine ma dalla ala muzakkar suran da yake nuni akan namiji wala hiqathu za ga an sa bamma akan ta din dauri ne da ita wala hiqathu alamatu ta'ani amma kuma alaman matantaka ta haɗu da shi ta gauraya da shi ta riske shi na hau kamar ka ce hamza hamza namiji ne yana nuni akan sunan namiji amma gata daga cikin alamomin mata ma'ana sunan mata ta zo ta hada da shi mu'awiya hmm. dalha shi ma ina da wannan hmm. an gane to kaga ɓalha mu'awiya hamza in ka ce za ka yi la'akari da rufaffiyar ta to sai ka sa su cikin mata to wannan suna ne na mace a lafazi amma na namiji a ma'ana hmm. an gane ku to sai ake ce musu al-mu'annathul lafazi sai ce na uku kuma al-mu'annathul ma'anawi al-lafazi al-mu'annathul al lafazi haƙiƙanin mace a ma'ana da lafazi sunan yana kunshi da alama daga alamomin mata kuma a ma'anar sama mace aka raɗa wannan sunan to wannan shine yake amsa sunan mace ɗari bisa ɗari ko to shi ake cewa al-mu'annathul ma'anawiyyul lafazi ma dalla ala mu'annath haqiqi ita shine sunan da yake nuni akan mace haƙiƙa ta haƙiƙa wa tasrar bi alamatu ta'anis kuma alama daga alamun mata ta hadu da ita ta sadu da ita hmm. na hau kamar ka ce fatima hmm. a ma'anarta mace ce a lafazin mace ce domin ga nan da ta rufaffiya salma mace ce a lafazin domin ta ƙara tauyayyen alif a ma'anar ma mace ce don mai haihuwa ce an fahimta to wannan shine kashe-kashen suna a waɗannan wato yan bawabit da ya baka mana guda hudu tunda ya ce tara ne wannan hudun ya su za mu ɗauka yau ragowar biyar ɗin sai mu yi su daban in ka je sai ko ka ɗauki ikisasa kai ta kawo sunaye sunayen nan da za ka yi ta kawo zai iya kunsar abu mai rai mai hankali zai iya kunsar abu mai rai mara hankali zai iya kunsar abin amfani ba rai ba hankali amma suna ne ka ragun ba su ga nan birjin sai kuma ka zo ka yi tantanciya ka ware namiji da mace ko to in ka ware namiji da mace sai kuma ka sake dawowa sai ka waro masu alamar mata a cikin matan da ka ware sai ka waro waɗanda suke mata ne amma ba alamar mata a tare da su ko? sai kuma ka zo ka rika aikin to wanne ne ya amsa sunan mace a lafazi wanne ne ya amsa a ma'ana wanne ne ya amsa a lafazi da ma'ana to shine ka kara da karatun ka na yau shine kana karanta alkur'ani sai karkashin kamar hausa kake ka san wannan sunan na mace ne wannan namiji ne wannan ma'anar ce take mace amma lafazin namiji ne haka ko lafazin ne mace amma ma'anar haka kashi nan to wannan shine abin da ya shafi wani sashi na kashe-kashen suna sai kai ko suna kake ta faɗa amma da barka aka wannan kashe-kashen aka ce ka zo sa su sai a sa ka gumi amma yanzu kuma da aka faɗa sai ga ai dama duk kasan su ma'ashi kuma kasan hakan suke nufi amma saboda ba ayyana maka an tantance maka ba sai ka zama kana tsoron kamun yawwa alaikum salam wannan malam inda ake bayanin mace aure din daga cikin misalan da ya kawo sai kawo da kuma daga cikin alamomin da suke nuna mace haka <clears throat> ko mai haifar kuma mara haihuwa ban ga alama ɗaya daga ciki ba a wajen da da ya sa ice dar da aka kashi an kama mana shi a ƙarƙashin mace ta aro ko to yace bai ga alama ta mace a tare da shi ba ko to idan suna na mace ne ko bai da alama daga alamun da ake gane sunan mata ya faɗo a wani ɓangare kenan mu'annas ne ma'anawi mace ne amma a ma'ana ba a lafazi ba ka fahimta a nan za ka iya gane mace ne shi ta ɓangaren ma'anarsa to shi irin wannan ba ka iya tantancewa larabawa abinda da yake mace ta ma'ana sai ka ji daga bakinsu an fahimta? yanzu misali kofa a hausa mace ce ko namiji taga mace ce ko namiji mace ce ka gane ko dawa mace ce ko namiji mace ce ko amma su masu yaran su da kafaɗa sun san mace ce amma da wani zai je i koyi yaran ka gane ko izo ya ce zai yi wannan kakkasa mace namijin to zai samu matsala shi yasa ko a wanda suke koyan yaran in suna farta shi ake gane bagware da dan asali shi dan asali zai tashi da tun ina jariri to ina tasa ina tasa ina jin ana faɗa abubuwan da suke mata sunayensu maza ga abin da ake gaya musu to kana ɗaukan sunan namiji ka sa mace zai ƙirƙire da dariya ce wannan ba ɗan yaran su bane zuwa yi to su ma laraba haka ne abubuwan da suke mata a ma'ana an fahimta ko to daga masu yaren ake ganewa in suka ci sun faɗa abin da yake sun ɗauko ta alama da za ta iya yanzu misali tukunya laraba suna ce mata ƙidir ƙidir tukunya an fahimta ko to tukunya mace ce amma ina alamar da aka gaya mana na alamun mata a tare da ita ba ɗaya daga ciki ba rufaffiyarta ba tayayyen alif ba mai ƙaƙƙen alif to kenan mace ce a ma'ana an fahimta ko mace ce a ma'ana ko ka ce mata mu'annas ce amma majazi aran matan taka aka aka lankaya mata dan ba mata haihuwa ba ta kwai ko to haka suke yi. to kuma suna da wani tsari in kana so ka gane haka to tunda in aka so nuna ta a nan za ka gane sai aka ce hazihi qidr wanda an ce ma hazihi mace ake nuna da shi haza kuma namiji ake nuna da sai su rubuta hazihi qidr da kaga ta ce to ashe tukunya mace ce a gurin laraba an fahimta to akwai wasu alamun da za ka iya gane mace wajen nunawa ko magana a kanta to daga haka ake gane irin waɗannan eh. a ne wannan da ake fada cewa mun kala ana wanda ya ce ni ne nan hmm. to ba shi ne nan ɗin ba eh, wannan maganar ba hadisi ba ce ba aya ba ce ba magana wani sahabi ba ce yau da gobar rayuwa ne ta samar da faɗar wannan magana cewar in kai wani ne ka isa ba kai kake cewa kai wani ne ka isa ba jama'a za ka suna faɗa ce kai ai wannan ƙaura ne ko ai wannan goga ne ko? ce ai wannan sadauki ne za ka ana ta faɗa to amma in har sai kai za ka bayanin kanka da kanka ai baka zama ba abin da kake faɗa an gane shi ne suke cewa to man ƙala ana falai huwa eh tunda habba a kai ga sanin cewar kai bane din to ai baka zama ba din da sauranka ka jira sai ka zama eh shi ne abin da suke ne eh, duniya shi kalmar jifa abin ake nufi jifa kamar mushe to duniya mushe ce masu neman takarnuka ne mana an kwatanta maka yadda mushe in ya zama mushe nesa ake da shi Da mai hankali baya kusanta inda mushe yake amma karnuka za ga sun baibaye shi kowa yana yaga kasansa to shi shine yadda duniya take da rudi da kyale-kyale mai gushewa nan take da wuri ko ka ganta haka ta birge ka amma kuma in ka shige ta ka fuskanci matsala to haka harkar mushe yake za ga mushen dabba ya yi sintin sai zuwa wato kamar bulbul ike dan ku kumburin zai fashe ne an gane haka kuma za a gan shi wato an jefar yanayin kamar ba mai so sai ga ce to ai wannan tun kowa ya watsi da shi bari ni ɗiba ni amfana da to ka ga haka kare ne yake irin wannan to ne sai ake so a nuna maka wanda duk ka ga ya mai da hankali akan duniya ita ce damuwarsa to bai da maraba da kare da yake bibiyan mushi domin duniyar nan ita ma kana nan yadda mushi ana ta ganin sa ina rayuwa ina walwala ina kaiwa da kafin ya mutu za ga fadiya mutu ya zaba zai iya kuma mutu haka duniya take ne da kake ga ana ta wannan hada-hada ana za ka neme ta karasa wata babu to wanda ya zarme a kanta to kare ne wannan ana kashi ne a babin kamar wa'azantarwa da jan hankalin mutum eh? yawon shi ma ba disi. Eh. na akwai wani da yake kan karatu haka sai na ji a cikin wannan littafin na karatu hadisi ne yake cewa makwabci zai shaƙo makwabcinsa eh.

hausa aka maka in an ce wani a ya rufe min kofa to mai ma gidan nasa bai da kyaure ballantana ma ya rufe amma abin da ake nufi ya rufe maka kofa yadda aka rufe kofa ba mai shiga cikinta to haka ya maka a abin da yake da shi ba za ka tambaya ya baka ba ba za ka nema ka samu ba to shine wani ya rufe min kofa a ƙarƙashin wayo na ma'un wannan zai faɗo ko gidanka da daddare da rana ba a rufe amma ba za a zo neman aro a samu ba to ka rufe kofarka ga makocinka an fahimci abin da ake nufi da ku wannan bayanin da yake magana a kai ba bayanin rufe kofa ta gida ba ce dama abin da san samu tambayar sai ya kawo sama na sai ne mai tambaya a lokacin hmm. yake cewa to duba da yanayin da muke ciki kuma in ka rufe din nan idan makwabcin ya zo ya bukaci na da ya yi sallama za ka buɗe masa ka bashi ne masa wani bayanin buɗe bakin amsa ne sai ce hudanci ne to shi ne sai na ga abin kamar ya ɗan eh, wannan yake nuna maka cewar shi kansa ya jahilci ma'anar abin da yake ƙoƙarin ba da karatunsa ka fahimta ai barin gida hanhai ba shi da asali saboda kana da yara ƙanana da zai iya ficewa baka san ya fice ba baka bashi kulawa da tsarin da ya kamata ka bashi ba dabba za ta iya shigo maka taimaka barna baka rufe yadda za ka maganta kanka wannan matsalar ba ta gari wanda ba dabba ba mutum ɗin zai iya shigo maka ko bacci ya kwashe ka ko idan ka biyan amma ka shagala da wani abu zo ya dauki abin da yake cikin gidanka baka san ya dauka ba barawo dole duk in ka rufe kofa kai maganin su in ka bata hanhai to baka maganta waɗannan matsalolin ba yawwa an fahimta ko na ko yawa so da haka akwai rufe kofa ta ma'ana akwai rufe kofa ta haƙiƙi wannan na kuna gane karatu an gane ko to duk sanda ka jayarci irin waɗannan abubuwan duk sanda in ka zo ba da saƙo ake samun tawaya a saƙonka duk sanda kuma ka fahimci waɗannan abubuwan duk sanda ake samun wayewa a saƙonka kaga wannan bawan Allah kokarin da yake yi ne isar da sakon da yake so isar ina da karancin masaniya ta rufe kofa hakikatan da ta rufe kofa ma'anawiyya shi yasa ke kokarin lalle na rufe kofa ta ma'anawiyya sai ta tafi tare da ta haƙiƙiyar saurakan an ce rufe kofa ga makoci ina nufin har rufewa ta hakika sai dai ka bar kofa gidanka hanhai duk sanda makocinka iso

da waɗansu ma mutanen shi ma mai gida yana zama a kan tabarma a ƙofar gida haka sai bar tabarma duk sai muka shigo to irin rikici ake a can haka na fahimta to muna shiga haka sai aka tura ƙofa aka rufe to kaga da kamar kowa yana ganin kamar an turo shi kadanna wani zaka hara haka sai aka shiga to dan hawaye irin rikici suke yin an yi balaga kuma suna tsare-tsare haka eh. gidan sai ya rufe da yana shi ma ya ba ya ma ka aka sun shi sun shi to dai a wannan malam har kashe mutane haka wallahi kaga da mutum ya dan tura ba wanda zai shigo mai gida ko kuma irin dan jamlock din nan haka ne ka dan tura haka ko kuma na murdawa eh. murda ko da baka rufe shi da ni yanzu haka nan gidan duk sanda ka zo kofar farko a buɗe take amma ta biyu a rufe take ga jam lock don kwasawa ta sa a san cewar wani ya zo in ma an zo sai an tambaya waye a tume sa a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo ya ƙwanƙwasa. idan ya ƙwanƙwasa aka tambaye shi waye annabi ya ce kada ya ce ni ne ya faɗi sunansa ashe ana rufe ƙofar ko a lokacin in koma abu ɗan ka same ta amma ƙwanƙwanƙwan sai na ciki can ƙure ya ce waye to aka ce kakka ce ni ne ka ce wane ne an gane ko to kuma da manzo yake cewa a rika rufe ƙofa ɗin ma shedanu ba sa buɗe gidan da aka rufe cewar idan za a kwanta bacci a rufe shedanu ba sa wato anin eh, buɗe gidan da aka rufe to wannan ana magana da daddare kuma ana magana shedanin aljanu ko? to idan gari ya waye kuma akwai shiɗanin mutane ko in ka ce da daddare aka ce bari karfiya da rana ba a ce mu rufe ba sai ka bar abu da sai shaɗanin mutum ya shigo maka yi ma barna kaga baka dauki mataki ba na maganta haka to da haka a shari'ance babu wani dalili da za a ce gashi da shi aka dogara lalle gidanka sai dai ya zama a buɗe a wannan yana koma zuwa ga maslaha in barinsa a bude zai baka maslahar da kake so ka cimma ka bar shi a bude in ba zai baka ba rufe kayanka maya duk ƙasashen laraba nan inda na ma na zauna a madina ba ka tar da gida a bude da dama sun shiga jam su zai rufe za a dan sa maka 'yar lasifika a baki in kan zo za ka danna kararrawa tunda sun ta ba da ɗal ta cikin gidan to sani na cewar ga wani ya zo gidansu ina so suna daga can za su yi magana wane ne to za ka ji kuma saƙon wato 'yar sifikar da aka sa a jikin ƙyauren ta ba ka cewar wane ne kana faɗa za ta ɗauki saƙon ta kai musu sai ko ka ga an zo an buɗe maka Don kuma wanda ba su da wannan speakers ne to za su zo har bakin kofar sannan su tambaya man kana ce musu wane ne to wanda za a buɗe da buɗe ma don kuma ka ce wane ka zo nema sai a ce baya nan in ba ta ce ma baka ganta ba ta ganka ba ko za ta juya ta ci gaba da harkar ta ta dai baka sakon da kake so ka sa wa alaikum salam aure ko da da yayan su mutum da ya saki matarsa da ƴaƴa guda shida eh. Ko kuma za su tafi sai za su tafi da yaran gaba daya haka shi kuma ban sai ce ba ta gudu yakin ta kuɗe ba shi ne da ya ta kai su ga hizba eh. to dai dai hizba dai yankin su kun shiga daga nan suka ce da su da masu da su haka ita kace akan cewa zai ba ta yayanta kuma duwata ta yanka wani kuɗi da zai dinga wata haka na da ƴaƴa yaranta eh. to shi kuma yace ba zai ba zai ba da nuhu ko yara ma ba zai ba da su ba haka shi ma nan shi ana akwai cikin su zai mai haƙƙi a game da wannan yara eh akwai cikin yaran kuma akwai ɗan shekara ma sama da uku ko uku akwai masalih da ake kalla na wanda za a rena wannan ababin habana a karatun fikihu ake samun waɗannan bayanan renan ɗa bayan rabuwar babansa da babarsa ko bayan mutuwar babansa awar babarsa Babansa babarsa na da rai amma babansa ya rasu waye yake da haƙƙin renan ɗa a hadisance a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wata baiwa Allah da suka rabu da mijinta tana da karaman ɗa sai uban ya ce sai ta bashi ɗansa sai ta zo ta samu manzo ta ce ya Allah wannan yaron ciki na ya zama masa jaka maɗauki da ya zauna a ciki lokacin da yake jariri nono na ya zama masa mashaya da yake samun abin da yake sha bayan ya fito na daga haƙarƙare zuwa wato anin cinyata ya zama masa makwanci da nake jingina shi a jikina in ya so bacci ko kuma iso ya huta ko makamancin haka ta ta lissafa waɗannan abubuwa ce yau gashi mun rabu da babansa amma yana so ya yake ciyara nan daga kare ni sai manzo ya ce ke kika fi cancanta da renan ɗanki matuƙar baki aure ba sai malamai suka ce to haƙƙi ne a baiwa mace ‘ya'ya ta riƙe idan rabuwa ta raba su da mijin ko ya rasu ya batta amma idan ta yi aure ta auri wani mijin to magana ce ta samu wani aikin da zai shagaltar da ita daga wannan renan to sai magana kuma ɗauke su daga hannunta zuwa ko ƙanwarta ko yatta ko mahaifiyarta ko kakarta da aka gamsu wannan yaron maslahar da ake so ya samu ta reno zai samu amma malamai suka ce idan ita uwar kanta ko wasu daga cikin waɗannan da za su riƙi ɗan kafurai ne to haƙƙi ya saraya idan ɗaya daga cikinsu bai da ikon abin da ake buƙatar ya yi na tarbiyyar tana da paralyze ita ma ɗauki take so to za ka ba ta renon wani misali an gane ko suna da hauka ina ta san ciwon kanta ballantana su san ciwon wani to irin waɗannan abubuwan suna saryar da haƙƙin uwa ko na 'yan uwanta a renan ɗan da babansu ya mutu ko kuma suka raba a aure ko ta yi aure ko hauka ko rashin ikon iya yin wannan renan saboda cuta ka fahimta ko ko kafirci to waɗannan ba za a bata ta nan ba saboda haka idan kuma za ta yi wannan renan a musulunce idan da kuka rabu da mace da ciki to wannan musulunci ya ce a ciyar da ita sakamakon yawwa fa an fi ko alaihinna hatta ya ba'ana hamlahunna ku ciyar da su har su sauke wannan cikin naku da suke ɗauke da shi to a nan aka yi magana cewar a sasanta a tattauna in ta ce to za a rika bata dubu biyu duk wata kuma da yiwuwar da za ka iya samun dubu biyu ka bayar baka ta ba ko baka shiga matsala ba to shari'a ta yadda ai haka amma sai ta dubu goma za ka bata kuma sanda kuna tare ma ta ga da yadda kake zuwa ka samo dubu ɗaya dubu da ɗari biyar a zo a katantana ku ci ta ce ta a wata dubu goma za a bayar sai ka ce a baka ɗanka kana da inda za ka kai shayarwa ko nan. wannan kuɗin sun ma tsada ba za ka iya ba kuma la yukallifu lahu nafsa illa wasu a nan ba yadda ta iya za a karɓa a baka to haka yanzu da ake magana cewar 'ya'yan take so ta tafi da su duka ai tana so ta yi garkuwa da su ne don samun wani abu zai rika shigo mata tamkar bata rabu da miji ba sakamakon abin da za a bata na wannan 'ya'yan a ciki za ta ci ta sha ta san musu in aka samu mai san rai su ma su shiga wato ainihin biye-biyen inda za su je su ci abin da za su ita ko wannan ya zama mata wani jari to idan ya zamanto za su salwanta su zama suna gararan ba a gari yawwa kuma ba ta da abin da za ta iya rike su kulawar da ta shafi makarantarsu abincinsu suturarsu ta salon da ya dace to a nan kotu za ta kalli maslaha ta san yanzu yadda yara suke lalacewa da shaye-shaye in suna hannun mata ba namiji a cikin tarbiyyarsu to za ta iya kwacewa ta ba uba idan ya zamanto inda za su zauna a gidan iyayen ita wannan mata ko da ba ta da aure iyayenta tsayayyun gida ne kuma suna da abin da za a ci a sha ɗan gidan ma ko da almajirci ike yi ba na gidan ba kintsuwa ike biyu ba sa wasa da to wani za a iya cewa da uban kai ita take da haƙƙin sharuwa da kuma reno ka jira lokacin da 'ya'yanka za su kai manzalin hankalinsu shidan inda za ta iya za ta iya tafiya da su saboda wani uban kuma an kama shi da 'ya'yan a nan ne ma za a samu matsala ku shi ya sanya tara amma bai sanya tsaye da haƙoƙinsu ba ana samun wasu irin wannan to shi alƙali sai ya yi irin wannan binciken za mu ta malam mai sana'ar kaza gidan da kake ciki naka ne ko na haya ne a haya nake biya duk zai bi waɗannan abu a nan zai fice yaran na samu kula da ake so ko ba samu ba wata ma mamaki zaka ka tara rabuwar dalilin ta ya ce zai kwashe su ya kai gabas ta ga kuma waɗanda aka kawo gabas ɗin ta kusa tasu ga yadda suke ba mai sa su ko ya hana su ko kwabar bacci a titi bacci a a hanya kaza sanyi komai sanyin da ake in babu abin rufa haka za su kwana a filin Allah ta sauransu ta ga to za a je a jefa 'ya'yanta cikin wannan rayuwar ta ce ba ta yadda ba ce sai dai su rabu kuma ta ba su 'ya'yansa kaga in dai sun da hannunsa abin da za a yi din shi za a yi to wannan alkali amfanin turawa kotu za ta yi wannan binciken ta yi wannan bibiyar sai ta ga ina ne maslahar wannan wanda za a rena dama abin da ake so shi yanzu bai da hankalin da ya san abin da zai amfane shi ya yi da abin da zai cuce shi ya kauce masa sai da sa idan wannan wanda zai rike shi to sai ga za a samu wannan din ko ba za a samu in ba za a samu ba to sai alkali ce bai gamsu da wannan ba kotu ta karɓi ta ba wani kuma zai rubuta wani abubuwan sakamakon kaza da muka bincika muka tarar da kaza da kaza da kaza ko ta zartar da 'ya'yan su zama a gurin babansu ko ta zartar da 'ya'yan su zama a gurin babansu to kowane kotun je ko ka daga karar za a dawo a yi wannan hukuncin wala wacce wacce kuma magana cewa abin cewa da ya gina bayarwa misali inda kuma za ta basu bari ba da wani abu babu wani abin da zai ba amma dai za ta tafi da shi da su din a'a ba koyaushe ba ne ike zama lallai sai ai ƴaƴan nasu ne su biyu yadda ɗa yake da haƙƙi akan uba haka yake da haƙƙi akan uwa ta bashi kulawa da ta kamata ko za a biya ta ko ba za a biya ta shi wannan wani abu da ake ɗauka a bayar ai wani ihsani ne da kuma sassauta maka ɗaukan nauyi amma in ka ɗauka shi kake so ka gino a kai ka yi abin da za ka to wannan zai iya cashe ba zai ɗauki wannan nauyin ba ko musulunci ma bai ce sai ya ɗauka haka shi yasa yana da kyau a cikin irin makarantun mata a ɗauko irin wannan matsalolin ya zama su ake koyar da su matsalar shayarwa matsalar reno ka gane haƙoƙin miji haƙoƙin 'ya'ya to irin waɗannan haƙƙin zama da kishiya eh sai an sanar da su duk waɗannan abubuwan shi da za a rika samun gida ya zaunu a bisa tsarin addini to amma yanzu so tare akwai wacce aka je hisba din sun rabu da mijin da da uba da ita uwar kai sakamakon an mata kishiya rabuwar ta taso ran da za a yi rabuwar ta bi duk wani gilashi na cikin gidan na tagogi ta kwankwada ta fashe ta fito waje motarsa gilasan da na gaba da na gefe da gefe da na baya duk ta fashe su hauka ta sosai to da aka yi haka da ta haife ta ce to lokaci bayayi sai haƙuri wancan ba matarka ba ce ba ta kamace ka ba shi da kansa ya ce eh shi ma ya gani kuma ya gamsu da haka ya haƙura da ita ya sake ta to yasta da take gurin ta ce ta ya ta ta ce ita ce mai haƙƙin riƙewa ta ga uban da zai karɓi yar nan suka fara da hisba Haka je ana kokarin da za a sasanta su ma ta daga masa murya suka ce kai wannan abin ba ba bai shafe mu ba mu ya kamata mu wannan abin ba koti ya kamata a tafi wanda za a ladabtar da ita biya to kafin ma dai a je kotun su dai anan suka ce eh ya ba za ta zauna a gurin ki ba kuma in ta matsa ku zo za mu tura ku kotu za mu yi wasu duk bayanan abin da ke akwai za ku ji abin da kotun ma za ta to a irin wannan nema ma na ce musu toga dabara tun da yarinyar nan taka isa ta a makaranta ɗauke ta ka kai ta can makarantar alhanan suna riƙe yaro akwai bodin mai irin wannan shekarun ka ce kai nan kake so ka ta yi karatu don ta samu ƙur'ani da wayewa ta zamani saboda haka kai nan za ka kai ta in za ta iya biyan kuɗin to ka yadda ta rike ta je ta ci gaba da biyan kuɗin makarantar in ba za ta yi ba ban maka kai nan kake so ta yi kuma za ka je ka biya kuɗin makaranta saboda haka maganar ta zauna da babarta sai an yi hutu da iya kwanakin hutu ta je ta ga babarta sannan ta koma makaranta idan an koma makaranta ana yin haka shi yanzu ya tana na a gurinsa ya ma cire ta daga hanan din ya sake mata makaranta yanzu wacce za ta ta dawo kuma ta zo ta yi da a gida gurin kishi ta tafi ta bari to haka irin waɗannan abubuwan suke Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu